da farko kamar yadda hamid ya ce ya isar da gaisuwanka bayan da dawo kuma yi magana da kai ina ce muku allah ya da na zo abuja na yi makawa. wani kai yanzu da ina fama ya sa ba samu zuwa na farko ina muku fata a bisa ga wannan sarka wanda ya sarka ya ga abin da kai lokacin da kai kuma in an baka opportunity na tabbata za ka yi wanda ya fi haka sabili haka yana muku addu'a Allah ba da nasara Allah ya yi da nasara ko da kuke tare da shi amana ne tsakanin ku amana na cewa a kowane lokaci shi fa nashi shugabanci ne ku ne za ku yi abubuwan da ya kamata kuma amana ne ku ba shi shawara kada ku dube shi cewa shi ne shugabanku za ku gaya mashi gaskiya ba ya kamata a daure shi ne amanan da ke tsakanin ku gaya mashi a ranka dade abu kaza da kai mun ga ya kamata a yi haka a yi haka wannan shi ne zaman amana na tabbata ina tare da shi kuma wasu ku na san ku na san za ku iya duba duba idan shi ku shi ranka da dai fa abu kaza ya kamata a yi da wannan ina fata Allah ya ba ku tare Allah ya sanya tare Allah ya fi da ku kunyan juna na gode Allah sa albarka Allah kuma ya ba da nasara kowa ya san shi dawowansa na biyu daga gwamna ina ta da shi ah, ah, your excellency na ga project da kake yanzu ana sa kwankwasiya a sama ya ce ranka ne ai dole ne ya haka domin wayanda suka gaje project da muka yi sai suka ce nasu nasu ne ga ashe abin koyi ne sai ya yi abubuwa kamar yadda na ce in allah ya baku nasara zai ninka abin da ya yi Allah ya rufa shi na kuma gode ba yadda kuka lafiya Allah ya mai da ku lafiya Allah kuma ya ba da sa'a Allah ya ba da na gode Allah ya ƙara yawan rai da lafiya domin jama'a musamman mu da muke cikin wani harka ta siyasa mu ci gaba da samun shawarwari na kwarai da kuma dora mu akan layi na samun nasara yayin da muke wannan takara da ma Allah ya sa aka yi nasara kuma dama ce a madadina da duka wannan jama'a da muka zo da su gode maka saboda jiya hidimar da aka yi mana wannan hidima da musu haka za a yi yanzu da zai ɗauko kwana wannan hidimar ba ta kwana ɗaya ba ce kawai saboda haka muna godiya kwarai da gaske kuma wannan ya nuna irin rana da take tsakani da kulawa muna godiya allah ya saka da alheri ina ganin hakan nan zan tsaya